Kai! Kai! Baba! Tashi! Tashi! Me ka raba? Me ka... Me ka raba ce? Na hana ka harbin zomo a faɗin jejin nan idan kaga zomo kar ka harbe shi. To yanzu kaga abin da ka harba. Ka gani ko ba gani ba? Kana tambaya na ina take? Wuce mu tafi gida. Wuce mu tafi gida. ajali in ya iso ma a tafiya sai kai ta fama manufa ke canje suna a duniya dare da rana mutuwa in ta zo da sauri sai ai shirin tafiyar ajali halitta to bari gaya maka ɗanka ya min laifi ya zama dole ɗauki hukunci a kansa sarkin dawa ka yi haƙuri na riga na alƙawari na dawo gare ki ne in ba ki haƙuri ba don ina jin tsoron ki sai don kasancewar mun miki laifi ina son sanar da ke cewa Allah yana tare da mai haƙuri amma in kika ce za ki cutar da ɗana ba za ki haƙura ba a shirye nake in yi fito na fito ni da ke sarkin dawa kuwa za fito na fito da ni da kai kande mata sarkin dawa to ki sani mijinki ya ɗauko ruwan da fakansa ɗanki ya cutar da ni sannan zan rama ya ce ba zan rama ba ai ni a gani na abin da ya shi ne ya dace ya yi daidai an miki laifi an je an baki haƙuri amma don me ba za ki haƙura ba ai dama na san bai wuce gidana za ki shigo ba kuma na son tabbatar miki mummunan nufinki akan ɗana ba zai cika ba kuma duk ran da kika cutar min da ɗa na yi rantsuwa sai na rama masa to ka sani cewa amma barin gaya muku ni kaina ba ku gagare ni ba zan dawo zan gama da ku in har ban ɗauki fansa akan ɗanku ba tsakar gidan ba ta rantsuwa sai ta ɗauki ka san irin mutanen nan riko ne da su fa idan aka cutar da su ba ka tsoron garin ɗaukan fansa ta je ta hallakar da kai ke kalle ke ke kalle me yake cewa ne babu wata mayya ko matsafiya da za ta yi nasara akan ɗana mutukar shi ma ya kiyaye a bisa ka'idoji da dokoki da gindaya masa rana ya na ganka hannu rabbana iyaye mana musiba wallahi ya yau ban samu komai ba <laughs> kenan yau ka sha wahala bari kawai abu rana ke to zo ka zauna kai ma ka shakata ko za ka samu damar yin tunani kamar yadda nake yi zo ka zauna kana shakkan ubanka ne a wane ni abba kaga na abba tafiyar ajali na rantse da sarkin da yake tada matattu bayan mutuwarsu sai na ɗau fansar abin da aka yi wa sai na ɗauka kande ki shiga cikin ɗaki ki ɗauko min tsohuwar ajiyar da na daɗe ban yi amfani da ita ba sai na ɗau fansa na kuma rantsi ajali ya iso ma a tafiya sai kai ta fama manufa ke canje suna a duniya dare da rana Maria! Maria! Maria! Kin cutar da ni. Kin cutar da ɗana kin zalunce shi. Me miki! Ban cutar da ɗanka haka kawai ba. Ya taɓa ni ne shi sa ni mana taɓa sa. Na ɗauki fansa ne a kansa. Ɗana koya miki laifi, bai kashe ki ba. Kande! Kin ga wancan gari? Daga yau a cikinsa za mu ci gaba da rayuwa, mun daina rayuwa a cikin daji. Mu je ga hanya. kawo kanki da kanki ɗakin mutuwa sai irin mugun kisan da na ga dama zan miki nan ɗakina na ne mahautata ce a nan nake kashe mutane in ci namansu da Allah ne muka yi maka kake bin mu ɗaya bayan ɗaya kake mana mugun kisan ba ni da amsan wannan tambayar taki sofin mafarki na yi mafarki mafi muni wannan mutumin ya buga min guduma a kan wallahi tun da nake ban taɓa shan wahala yadda na sha a mafarki nan bai na gudun kada wannan mafarkin namu ya zama gaskiya in Allah ya mafarkin ki bai zama gaskiya ba amma a gaskiya ba zan iya koma gida ba tare da kanwata ba ba zan iya ba ba zan iya ba gaskiya ke ma ba za ki koma ba kaddara kwananki ya kare ajalinki ina hannuna ke kuma mafarkin da kika yi hukuncin da zan miki sai ya fi mafarkin da kika yi da yardan Allah ba zan haɗu da hukuncin ka ba ba zan haɗu da mugun ki sanya ka ba da yardan Allah sai ka haɗu da hukunci mummuna mugu mariɗi dan Allah ina mai roƙonka idan kan wata yau kimanin wata biyu kenan babu labarin su safiya wai sun shiga wani kungurmin daji sun ji yawon bude ido ba su ba labarin su. kimanin su ne suka shiga cikin jejin to an ce sun kai kimanin su bakwai tun daga lokacin hajiya take cikin tashin hankali ba mu daidaita iya sai da Allah ka mana gudunmawa hajiyar na ciki ne? tana ciki Ke ka ga halin da take ciki sai ka tausaya mata Allah ya sa mu dace. Amin. da shi ba mutu. Sai na mutu. Allah ya alamu. Allah kaɗai shi ya bar wa kansa sani yara biyu ni dai ina tunanin dajin nan ko kuma wani bakin aljani ne ko aljanu ko bakin maridi ko kuma mayu su suke hallaka mana 'ya'ya amma kina gaba wani abu bane yake barazana da rayuwar mutane to in ma ba shi bane to ma menene dama wannan dajin kana zuwa bakin dajin ba za ka ga a rubuta ka kula da kanka don ka sanya za ka yi ka tsira daga sharrin wannan dajin ana tunanin ma ko aljani ne ko bakin maridi ne ko kuma mayu su suke hallaka rayukan mutane a cikin wannan jejin amma ya'ya biyu ya'ya biyu ko dai namun daji ne suke ta arangama da mutane a wannan wurin ba namun daji ba ne ban taba je an yi tunanin cewa namun daji sun cinye wani ko kuma sun ba wani illa ba tsawon wata biyu ba a ga 'ya'ya ba kawai wannan ina dai gana ganin kawai dai bakin maridin nan ne shi yake hallaka mana 'ya'ya a ah, umma ina gabatar miki da umar dan abokina baban shi amini na ne sosai a matsayin miji kuma lokaci ya yi da nake son aurar da ke a gare shi mai sunan mama dama wannan alkawarin yana ƙasa tun mahaifin umar yana da rai aka yi alkawarin za a haɗa ku aure da shi don haka yau na ce bari mu sanar miki kar ki ji abin daga sama kin ji haba Umar, haba umar me isa ba za ku bani auren mijin da nake so ba sai ka ce kuna neman kai da ni ni kawai ku faɗa mu in kun gaji da ni ne sai ku faɗa mu kawai mai sunan mamana dukkan iyaye na gari suna zaɓar ma su mijin da ya dace don farin cikinta kuma ina shawarta ki da ki biyayya kamar yadda muka zaɓa safiya mijin da za ta aura kawai yanzu abin da nake so malam umar tashi ku je ku fahimci junanku ku je ku banci junanku shine abin da ya rage ku tashi ku je saboda ina ganin haka ya dace zuciyata ta riga ta raya min kawai in soki saboda ke kika dace da matar da zan aura kana tunanin ka dace da ni to wallahi bari faɗa maka ba na son ka in fact henceforth kaka ƙara zuwa gidanmu kana jina no no no dakatar da ya ta koci mata wani abu ai ba a shiga tsakanin masoya ai eh abin da kake so ko me ko me ta mun fiye da wannan lamsi haba umma tunanin me kake ta yi har kamar baka cikin hayyacin kaka? ko kana tunanin wannan yarinyar ne lamsi kamar ka shiga cikin zuciyata kamar ka san tunaninta nake ka san a duniya babu babbar damuwa a ce wacce kake so ta shiga cikin wani hali kimanin wata biyu kenan tun da suka shiga cikin jeji ba a san yadda suke ba a suna raye sun mutu allahu ya alamu zakuna sun cinye su raye ne wannan kuma sai allah ƙwarai tintin ya daɗe da samun wannan labarin yanzu haka ma ana shirye-shiryen shiga wannan dajin don ceto rayuwarsu zan san duk yadda za a yi a sani a cikin wannan tafiyar ko ana ha maza ha mata insha Allah amma sai nake ganin kamar kama kara saboda a gobe Colonel Cecilia za ta yi lecture akan tafiya shiga wannan dajin a daman wani ɗan damuwa ne ke tafa da ni in san na je course na dawo to sai na ga na ji labarin wani special assignment da za a je shine nake so a dan yi ƙoƙari a dan sa suna na koya yake da Allah. Hmm. Ai ka makara aiki. Amma ina ganin bari da in gani bari in duba in gani yadda za a yi. Ka ji ko? Karka da bari zan ga abin da zai yi. Taimaka min da Allah saboda yanayi. shikenan ba damuwa bari za mu san da yadda za mu morning ma abin da nake so da kowane ɗayanku ya sa a cikin zuciyarsa cewa rayuwa tana da muhimmanci sosai saboda haka ina son kowa a cikinku ya yi tafiya ne tamkar rayuwarsa tana da muhimmanci a cikin wannan tafiyan da za ku yi kamar yadda kuka gani a cikin map ina so ne ku yi tafiya tare da kiyayewa saboda a cikin dajin nan ana tunanin ko maridi ne ko aljami ne a cikinsa amma an fi ganewa da maye ne saboda haka ku riga tafiya kuna kiyayewa am I understood yes sir am I understood yes sir last corporal Umar Tun ka sa a cikin zuciyarka cewa wannan tafiya a hannunka take kuma duk abokanan aikinka ɗin <laughs> labarin ki ya zo mana saboda irin mutanen da kike kashewa a cikin dajin nan <laughs> shi kenan na yi ke kenan don mutanen ku sun zo yanki na inda nike rayuwa alkawari na ne duk wanda ya zo yanki na inda nike rayuwa ba zan bar shi da rai ba kuma ku kanku ba zan bar ku da rai ba ɗayan bayan ɗaya sai na kashe ku oh to nan. daga kanmu rayuwarki ta zo ƙarshe kina ji no la ilaha illallah muhammadu rasul dan allah dan annabi ki taimaka ki min rai kai da koma gida har abada ganin da kai za dan allah dan annabi ki taimaka ki min rai na rantse da allah gona zan koma dan koma dan allah dan allah Oh, <laughs> manufa ke canje suna a duniya dare da rana mutuwa in ta zo da sauri sai an shirin tafiyar ajali